shiri ne da yake kawo muku abubuwa wanda suka inganta wato rayuwar al'umma da kuma lafiyarsu muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu bisa alkin alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri ya haɗa mu a cikin alkhairi marasa lafiyarmu da suke gida da wanda suke asibiti allah subhanahu wata'ala ka ba su lafiya mu da muke ganin muna da lafiya muke ɗan riritawa allah ka ba mu ikon amfani da wannan lafiyar wajen yin ɗaya a gare ka amin sun ma'amin ya uwa a rayuwar duniya gaba ɗaya haƙuri ce idan babu haƙuri ba inda za a kai da kake kallona ke da kike kallona ku da kuka taru kuna kallona idan allah subhanahu wata ala bai yi haƙuri da ku ba da yanzu ba da yanzu ba mu ya kamata mu riƙa yi mu haƙuri mu riƙa Junan mu uzuri yan uwanmu mu rika ba su uzuri dole ne sai ka ba da uzuri ga dan uwanka kamar yadda kai ma ake baka wannan shine zai sa a samu abin da ake so to Allah ya sa mun ji kuma Allah ya kara mana haƙuri a magana da nake so na yi shine akan abin da ya shafi sanyi amma wannan karan bayanin da zan yi shine sanyin sanyin kashi sanyin me sanyin kashi bayanin da zan yi kenan sai kowa ya samu abin rubutu sai ya rubuta ko wani ka ji labarin yana fama da sanyin kashi sanyin kashi shine zai sa ka ji gaɓoɓinka suna ciwo ko kuma kafarka ko gwiwarka ta kumbura ba faduwa kai ba ba asdel ba ne ba wani ya buge ka a kafar ba ko gwiwarka ta rike ta kumbura ko can wajen ka ta rike ko kuma ita kanta kafar gaba ɗaya ta kumbura barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta tilawa tv tilawa tv ta zo muku da wani sabon albishir musamman ga wanda ba sa jin yaren hausa Assalamu alaikum to our esteemed Lawa TV channel audience out there. Life is all about staying good and living healthy, and that is why Tilawa TV channel is so concerned about your health issues. Tilawa TV za ta rinka kawo muku shirye-shiryenta da harshen Turanci domin samun bayanai na magunguna ga wanda ba sa jin yaren Hausa. Bayanin cututtuka kamar haka: ciwon sanyi, ciwon basir, matsalar olsa da hawan jini. kai da dukkanin cututtuka na ɗan adam za ku samu wa'innan bayanai gaba ɗaya da harshen turanci a cikin tashar ku mai farin jini tilawa tv muryar talaka za a iya tuntuɓar mu a adireshin mu kamar haka a kaduna constitution road asd motors kabala costin a garin kano cbn quarters umar muhammad street hotoro kano kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara ko kuma sifili takwas sifili shida tara ɗaya ko kuma ka zo za ka yi zaman sallah ka ji kamar kafar tana kwankwatsa ko kuma ka ji ba za ka iya zama kan kafar ba ko ka tashi ka ji hannayenka nan sun rirrike suna ciwo ko kuma ga an yatsunka ɗaya daga ciki ko wani ya kumbura haka nan ba gaira ba dalili to wannan shi ake kira da sanyin kashi sanyin kamar da nake muku bayani suna nan kashi kashi hawa hawa hawa mataki mataki mataki kar cika ku ga yadda za ku haɗa wannan magani na sanyin kashi akwai 'ya'yan zogale zogale da muka sani wanda ake dafawa a kwaɗanta a ci ganye mai albarka ciyawa mai daraja wanda komai nata magani ne duk mutumin da ya gina gida ina ba da wannan shawara in dai kalla ya hore maka ka dan gina muhallin da za ka zauna ko da ɗaki ɗaya ne ka yi ƙoƙari bayan gidan ko gefen ka dasa zogale zai taimaka maka zai taimaka ma iyalinka abin da yake a jikin dan adam sai dai allah musamman musamman 'ya'yan shi da ganyen shi bare kuma saiwa wato jijiyar shi to wannan shi ne, idan zogale ya girma ya yi firi yana yin 'ya'ya 'ya'yan shi shi yana yin shi dogo ne haka wannan abin dogo in aka ɓare shi akwai 'ya'ya kamar wake amma sun fi wake girma sun kai girman kamar gujiya ga wanda yake ƙauye wanda ya san gujiya wasu ce mata kwaro to 'ya'yan sun kai kamar girman shi to waɗannan 'ya'yan su za a samu eh wato bacin an samu sai a daka su tunda a bushe suke sai a daka su idan ka je islamic chemist ko wajen masu sai da kayayyaki ka ce a baka 'ya'yan zogale yana nan ana kukulla shi sai a same shi sai a daka shi ya zama gari idan aka daka shi ya zama gari sai a ɗebo kamar cokali ɗaya ya danganta ga gurin da za ka shafa a cinya ne a gwiwa ne a ƙafa ne a hannu ne ya danganta sai a kwaba to da me za a kwaba akwai mayuka guda biyu wanda ake kira coconut oil man kwakwa man kwakwa akwai wanda yake daskarare wanda ake ɗiba kamar man shafawa akwai kuma coconut oil wanda yake yanda ka san man gyada haka yake to mai kamar man gyaɗan shi za a samu sai a ɗebo ya danganta kamar da na faɗa yadda za a kwaba amma a misali an ɗebo cokali ɗaya babba an zuba a wani abu sai a ɗebo man kwakwa cokali ɗaya da rabi sai a zuba sannan sai a ɗauko manja wannan manja da ake miya da shi shi ma sai a ɗebi cokali ɗaya sai a zuba sai a kwaba to duk inda wani guri yake riƙewa a jikinka sai a shashafa kafin a kwanta ana shafawa so ake kana gama shafa wannan kwanciya za ka yi to haka za ka ci gaba da yin wannan haɗin in allah ya yarda in kumburi ne zai saci in riƙewa ne yana ciwo zai daina ya danganta ga yanayin yadda ka yi amfani da shi da yanayin yadda aka samu sauƙi don wasu za su iya cewa to kwana nawa za a yi ko kuma ya sono a'a za a ci gaba da yi har lokacin da ka ji ka gamsu wannan ciwo ya tafi inshaAllahu, Allahu ba ka jin wani rai to sannan za ka bari ana ma mata ana ma maza ana ma yara ana ma manya haddattawa wanda suka kwana biyu su ma indi aka tabbatar sanyin kashin ne ba wai tsufa ba ne to za a iya musu amfani da wannan magani na sanyin kashi yadda ake hada shi kenan kuma yadda ake amfani da shi kenan kullum fatanmu shi ne Allah subhanahu wata'ala ya baku ikon yi kamar yadda muka faɗa kuma idan aka gwada aka ga yayi sai a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribe da sharing da comment da kuma danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu mun daura muna muku fatan alkhairi ma'assalam